بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda muka sani waɗannan littattafai da muke karantawa a darasan da suka gabata a kusan duka gaba ɗaya mun kammala su kuma lura da cewa tsakaninmu da azumi 'yan kwanuka ne kaɗan masu yawa ne sai ga wanda Allah ya tsara da tsawon kwana muna fata Allah ya azurta mu da cewa Ramadan muka ga hukun asawa wani sabon littafi to muka yi darsa dama da suka shafi azumi a waɗannan kwanuka so mun duba zama da littafi a ƙasa na san mukan bada amma dai mun taɓa yin wannan littafin sa so wannan sabon bugu ne ya yi mawallafin littafin ya same suna a ahkamus siyam ma'ana dalilai da wasu evidences da ake dogara da su a kan azumi wancan ya yi tsoron littafin babu dalilai sai ce ahkamus siyam kawai su shara ga wannan ya dan fi yawa su shine za mu samu karanta yanzu a yan kwanakin da suka rage mana da izinin Allah kafin azumi din kuma za mu fara daga mukaddima in ya so sabon darasi zai zama alabashi sai Allah ya kai mu bayan azumi Ba na sabon littafi kenan ko yawa ya kai ko bai kamata in ce ba azumi ba muka sa amma dai yanzu dai mu dai fara da wannan wannan za mu rika yin shi ma kan shi kaɗan kaɗa ne wala Allah ina ganin kamar zai iya shigar da mu azumin ne shi za ki tunanin ba za mu ce sai mun sa sabo ba yanzu sai mun kammala wannan yawa kuma za mu yi ta magana ne akan abubuwan da suka shafi azumin Eh, shafi na uku wala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai al-muqaddima yace gabatarwa in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga sharrin an mu da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la duk mutumin da Allah ya shiryar ba mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya wanda kuma ya bata to ba mai shiryar da shi fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa lallai annabi muhammadu manzon Allah ne kuma bawansa ne amma ba'du bayan haka fa hada kitabu ahkamus siyami fi shahri ramadan wannan littafi ne na hukunce-hukuncen azumi a watan ramadan al-mushtamilu ala masailin wa ahkama tata'allaqa fi siyami fi shahri ramadan wanda ya ƙunshi matsaloli da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumi a watan azumi zakar fihi ma sahha dalil na ambaci abinda dalili ya inganta a kansa wa tarajjaha inda ahli tahqiq kuma ya zama shine mafi rinjaye a wajen malamai masu bincike nayi wannan littafi ne tafsiratan lil amma dan wayar da kan gamammun al'umma wa tafkiratan lil khassa sannan kuma tunatarwa ne ga waɗanda suke malamai sune khassa din ya ce walakin lahu kitabun mujarradin an al'adillati wal nuqul amma littafin lokacin da na yi shi babu waɗansu dalilai da ababen da aka dogara duk maganar da na kawo na kawo ta ne kawai a zube babu ainihin wato bayanin sun maganar haka na yi shi wal'an amma yanzu zakartu ala ahkami masailihi al'adillati min al-kitabi wa sahihi sunna amma yanzu sai na kawo mu kowace matsala dalili cikin alkur'ani da ingantaccen hadisai sunna kenan alama huwa alaihi ahlus sunna a bisa abinda ahlus sunna suke akan shi wa taba'atu ba'd hadhihi an-nuqul an ulama'il umma haka wasu ma daga ciki na na kanto maganganun malamai an gane ko sammaituhu na kuma masa suna dalailu ahkamis siyam dalilan hukuncen hukuncen azumi fi shahri ramadan wancan kuma sunan shi kawai ahkamus siyam fi shahri ramadan kawai an fahimta yace fallaha arju wa as'al Allah nake fata nake roƙo an yasu ba lahul qabul ya sanya wa littafin kasuwa wa an alahu khalisan liwajhihi al-karim ya sanya shi ya zama dan Allah aka yi ma'ana dan shi Allah aka yi wa an yanfa'ani bihi fi dunya wal akhirah ya amfane ni da shi a nan duniya da lahira innahu waliyyu zalika wal qadir alayhi walhamdulillahi rabbil alamin kun ga watan rajab aka yi na shekara da ta wuce rajab rajab rajab shekara ɗaya kenan yanzu ko shekara daya last year rajab yanzu rajab ta wuce mun shiga shaban to kaga shekara ɗaya kenan yanzu an shiga cikin wata na ɗaya da ta sake buga wannan littafin da ah, ma ya riga sa a a samu na ja sa tun fi jinsu wannan gwamnati mistake aka yi ne a ah. ah, ba last month ba ne a nan gurin a ah. hijiriya ya sa 1446 shi daidai daidai kuma ga shi nan a rike ba amma shi na a ah, ku kalle ku gani a nan gefen na hannun dama eh. shi ne aka rubuta daidai 2025 amma a can gurin kasa sai aka sa 2026 aka kuskure kuskure ne eh. yawa sai ya zama january ba eh. january 2025 kuma kaga a january mu yanzu a 2026 ta faɗo a disantin a sha'aban in ka lura tazarar watannin musulunci da shi ai zai baka daidai da samu ɗaya littafin malam ya ce na farko mafhumu siyam da ake nufi da azumi asiyamu aw as-sawm fi lugha idan aka ce azumi da larabci huwa mutlaqul kaffi anil infaq kai tsaye ma'anarsa shine kamewa ake nufi a kame daga barin wani abu minhu na daga cikin dalilin da ke nuna haka quluhu ta'ala kaga wancan bai kawo dalilai ba yace fadin Allah ta'ala mukhbiran an maryam yana ba mu labarin na na maryamu alaiha salam Allah ce mata fakuli washrabi wa qurri aina wa imma tarayinna min al-bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما هذا شيء وعلى شيء ولن أكلمكم فلن أكلم in siya ma'ana nana maryamu aka ce mata ki ci ki sha ki samu sanyin idanu ma'ana ki samu natsuwa in ma kin haɗu da wani ɗan adam ya ganki da wannan yaro a hannunki annabi isa to ki ce masa ke kin yi alwashi na cewa za ki azumi ba za ki mana sauman din nan sauman anil kalam ba wai azumi na magana ba azumi na cin abinci ba sauman ne ta kame daga barin yin magana ba amsa kuma ba wai za ta faɗa ma mutum ba ne na yanzu kawai kamar aikin ta ne zai nuna haka take nufi kaga a ƙarshe Allah ya ce fa asharat ilayya lokacin bayan sun gandan ko qalu fa nukallimu man kana bil madu sabiya shi yanzu annabi Isa ne ya ci gaba da bada amsa eh so saboda haka mahallin shahid sauman ko falan ukallima al siya. na ga azumin naka ba na cin abinci bane na na magana ne kai ma za ka iya azumi ka matarka azumi ko ka abokinka azumi na magana ko ba zai ba eh, Allah ya samu yana dariya sai ita ba zai a mata a mata azumin magana ba wasiyamu fi shar abinda ake nufi da azumi a shar'ance huwa al-kaffu wal imsaku anil akli wash shurbi washahawati alfarj wato shine kamewa ga barin ci da sha da kuma sha'awa na farji an gane ko min tulu'il fajr tun daga lokacin da alfijir ya fito sadiq na gaskiya ila ghurubi shamsi har zuwa lokacin da rana za ta faɗi me yasa ya ce fajr sadiq saboda akwai fajr kazi na ƙarya wanda ake kira a salatu nan to shi ba da garan azumi ke fara na gaskiya na ƙarshe wanda aka kira kawai shi gidan shi ne azumi ke farawa daga lokacin an fahimta ya ce har zuwa faduwar rana kuma za a yi wannan ne ta ƙarrubar ilallah don kusantar Allah madaukakin sarki wakila wasu suka ce a abin da ake nufi shine ibaratun an imsakin maksus wato wani ibara ne in aka faɗa azumi ana nufin wai wani irin kamewa ne ke bantacce an gane wannan kofi wakatin masus a wani lokaci ke bantacce ala wajihin masus a wani yanayi ke bantacce ma'anar ke bantacce ke bantacce da ake ta faɗa da aka ce in sakun masus wani ke bantaccen kamewa ne kamar ya kaga kamar ci da sha da jima'i ke bantattu ne sai aka ware su su ake so a imsak a kansu bacci fa kaga za ka iya baccinka ba a imsak akan bacci ba magana fa a gaba ya saka akan magana ba yi isa mutum akan shi ko ba ga wani to kuwa wa'in abubuwan su za ka iya yi a kaya fa a ga ka sa kaya wanka fa ai za ka yi wanka duk wannan ba a samu a samu a cikin su ko fahimta ta ce wato in sakun maksusin wani keɓantaccen kamewa ne aka ce fi lokacin maksus a wani lokaci keɓantacce kille shi a wata wata a ramadana kadai ban da wani wata da ba shi ba kaga an keɓanta ramadana daga maksus ne ba a cikin muharram ba a safar ba ba a rabiul awwal ko a hajji ba a ramadan kawai musamman ma a cikin yinin waktun maksu sai aka ce daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana idan rana ta faɗi kafin alfijir ya fito duk zan iya abin da da ba na yi kun ga maksu ne an keɓance shi sannan kuma ala wajihin maksus da yanayi ce ya ake yin shi ana yin abinci ne na sahur a ci ko sannan in an zo buɗe baki ma a yi buɗe baki da shi ko da wasu abubuwa da yanayi da fita a yi sallah a yi da a yi kaza a yi kaza gashi nan sosai ake yi to duk wannan na ɗan sharhi ne na wannan wannan ta'arifin na biyu malam yake cewa wa qad warada ma'ana siyami fi shar'i ma'anan azumi a shar'ance ya zo fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala inda yace fal ana bashiruhunna to yanzu ku zakke wa matanku wa batahu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na 'ya'ya a hanyar saduwar aure wa kulu ku ci washrabu ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt har sai farin zane ya bayyana gare ku min al aswadi daga bakin zare min al na al sun summa atimmu as-siyama ila al-layl daga nan ku ci gaba da azumin ku ku kai shi har zuwa dare sanda rana za ta fita an shiga dare an fahimta Allah ta'ala ya faɗi wannan cikin alƙur'ani wa fil hadith al-qudsi ya zo cikin hadith al-qudsi an abi hurairah radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ce manzo Allah sallallahu ya ce yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yana cewa as-sawmu li azmi na wani wa ana ajizi bihi ni zan saka wa bayi da shi a fahimta shi ba wannan ya da wa shahawatahu yana barin sha'awarsa mana duk abin da yake sha'awa na bukatunsa yana barin su bai yi ba bai aikata su ba an gane ko wa aklahu yana barin abincinsa wa shurbahu da abin shansa min ajili duk saboda ni in ji Allah dan adam ke barin ina abubuwa rawahul bukhari wa muslim sari da muslim suka rawaito wannan hadisi daga sai mu tsaye daidai nan insha Allah ta'ala kafin mu darasin mu na gaba sai mu daura daga inda muka tsaya gaba farko mun ji yanzu ne ake nufi da azumi yawa wannan karatun duka ba sabo bane a wurin kusan dalilan ne sai ƙara fito mana da abin Allah ya sa mu dace na sai tambayoyi wa alaikum assalam wa rahmatullah sosai ma musamman ma an kaji inda ake yawan fada in kai magana za a yi in ana faɗa tsakanin mata da miji ai asawun yana da kyau kawai mijin ya azumi ko mata ce azumi in wani bai bada ansa ba ai kaga ba za a yi rikicin ba kuma ko kai da abokinka ne in kai ma baka bada ansa ba ba za a yi ba amma san da baka saumul kalam shi ma zai yana faɗa kana faɗa to yanzu zaka ga an kai naushi Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. akan sallah bismillah eh eh eh ba na da hmm. to wato abinda kawai ake yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya san da wannan yanayi ya faɗi cewa da abin da ya kunce muku ku cika ku cikawa ya ce ai an fahimta wato rama sallah yana da hai biyu ne ko dai ginawa ko cikawa ka gina sabuwar raka'a ko ka ci ko abin da ya wuce shi abin da aka ce abin da baka samu ba ba ka ci ko shi ya ce sai situm salatu wa tuha wa antum mutmainnin wala tamshina ilaiha wa antum tas'un kama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu kuma haka ba sai ka ka samu an yi raka'a biyu da aka raka'a biyu nan da aka yi su kaga kai za ka yi kabbara ne ka bi wannan biyun na karshe da ya kuma ka same su kuma an yi su a asirce ne ya yi ke yi a asirce shi kenan yana kammalawa yanzu kai ne yanzu kake sallah ka zo ka samu raka'a biyu za ka azumin kai ne yanzu ka faro sallah ka yi raka'a biyu sura nawa sura biyun ka to in kai raka'a biyu a wannan sallan ba biyu ana yin ta bane farko fatiha da sura ko ba ka bane sura ka kai kuma sai ka samu fatiha kawai sura ka a lokacin da ka tashi cika a za ka yi abin da baka samu ba aka sake kanka karanta fatiha kai ba tare da sura ba kai sallar isha ka kawai haka ta zo maka sauki duka fatiha a kai da wanda liman yi da wanda za ka ciko cikawa za ka yi wanda kuma shine zahirin hadisin idan ko ginawa za ka yi to sai ka ɗauka yanzu an yi raka'a biyun nan an kammala tare da liman ya kammala shi yanzu da ka miƙe kai ne za ka yi a biyu sabuwa za ka gina sabuwa idan za ka yi a biyu ake yinta ana yin ta fatiha ne da sura za ka sai ka yi fatiha da sura waccan tun da cikawa za ka yi kuma ta ƙarshe ce a wurin ka. ba ta za ka yi ta kuma yadda wannan ka samu ma a ƙarshe ka same ta ka fahimta sai a wurin ramu sallah duk yana iya zuwa haka za ka iya samun sallar magariba kai a hudu kuma duka da zaman tafiya ka dukkan kai sallah gaba ɗaya su akwai zaman tafiya kuma a hudu kai kuma magariba ce abubuwan su ce kayi rasa kai kai zaman tafiya so hudu kuma duka magariba ce to haka shi ma wannan duka kaga duka fatiha ne ko ka samu duka sura ne ka fahimta fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura hada guda hudu uku fatiha kadai lokacin da ka tashi cikowa za ka yi ta a asirce waccan wannan kuma tun da ginawa za ka yi to kakon gini in za ka yi sallah raka abu a bayyana ke ko za ka sai ka yi ta a bayyana fatiha da sura waccan da ka samu a ke na ita kuma ta zo maka a ƙarshe so kai kake da zabi ko ka gina ko ka cika ko ka gina ko ka cika amma zahirin hadisin ya ce a cika dan anan sauki yake Eh, amma duk wanda kai yayi in wani ma yayi a kusa da kai kaga yayi duk wanda yayi ba wanda za ka ce mai komai bane duk duka akwai magana amma ba a zaba a ce dole sai kaza sai dai kai kai fatiha ko sai dai kai kaza kawai cika in ka cika kai ne za ka yi din ɗinka yanzu ginawa za ka yi assumption ɗinka yanzu cikawa za ka yi shikenan a san me ka samu me za ka cika ka fahimta na'am eh shi kenan ba komai kowa sallar shi da ba inda malu bin an fahimta ba inda mali kullum ri'in manawa <laughs> Allah ya samu dace na'am sallallahu alaihi wa Muhammad wa Muhammad